ci da karatun littafin bulugul maram littafin alhaji ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 90 muna cikin kitabu salati kuma cikin babu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi kan hadisin da muka fara karanta wancan lokaci kuma lokaci mana hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda haka za mu koma farkon hadisi ne insha allahu ta'ala sai ya kule ma'allif rahimahullahu ta'ala وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فهو ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا daga abu huraira allah ya kara masa yadda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku zai sujada fala ya gurka ba ya gurku ba'iru kada ya gurfani kamar yadda raƙu yake yin gurfani wal ya ba ya daihi kabala rukubataihi mutum ya san ya hannayensa kafin gwiwoyinsa a karajar talata wani hadisin talatan kaftar da shi malaki wa huwa aqwa min hadisi wa'il bin hujr yace shine mafi karfi fiye da hadisin wa'il bin hujr wanda hadisin wa'il bin hujr yana cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'il bin hujr yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa ba'a rukbatayhi qabla yadayhi kishiyar sun kuya wancan kenan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai sujada yana kan gwiwoyinsa kafin hannayensa da ibn hajar ya ce wancan na abu huraira ya fi wannan karfi ta fuskar isnadi wannan hadisin wa'il bin hujjar arba a tsaftar da shi abu dauda tirmidhi da sa'i ibn majah me yasa ce na abu huraira ya fi karfi na cewa a fara sa hannaye kafin gwiwoyi sai malaka fa inna lil awwal shahidan saboda na farkon yana da wani hadisin da ya mai shaida ya karfafe shi da irin ma'anarsa min hadisin umara radiyallahu ta'ala anhu daga hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda sahu ibn kuzaima wanda ibn kuzaima ya inganta shi wa zakaru bukhari mu'allaqan bukhari ya ambace shi amma mu'allaqi kuma mawqufan mawqufi kan abdullahi dan umar a wannan hadisin na abu huraira kamar yadda malam ya faɗa abu dauda ya fitar da shi tirmidhi ya fitar da shi haka nan da nasa'i ya fitar da shi <coughs> sun fitar da hadisin ta hanyar abdulaziz bin muhammad a darawardi shi kuma ya ruwa ne daga muhammad bin abdullahi bin hassan bin ali wanda aka fi sani da muhammad nafsun zakiya shi kuma yarwa daga abin zinat abin zinat shi kuma daga a'arat shi kuma a'arat <clears throat> shi yarwa ya din daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda waɗannan rajalan baki ɗin rajalan musulmi banda muhammad bin abdullahi bin hassan ma ban nasu zakiya shi musulun bai fidda hadisi ta hanyar sa ba sai dai shi ma kuma fiƙa ne amintacce ne a wasu malaman sun ba a fa hadisin hadisin ko shakka ba hadisi ne ingantacce ba wata ƙura a kan rijalan sa rijalan musulun ne banda mutum daya shi na su zakiya da kuma na su zakiya kamar yadda alhafiz ibn hajar ya faɗa cikin taqribu tazi da fiqa amintacce ne wanda suka illata hadisin sun illata shi da abubuwa guda uku abu na farko suka ce darawar bi shi kadai ya kadai ta da ruwayar hadisin daga muhammad bin abdullahi bin hassan muhammad na nasu zakiya sannan suka ce shi ma muhammadin shi kadai kadai ta da hadisin daga abu zinad ma'ana shi kadai rauci hadisin daga abu zinad a illa ta uku magana da imam bukari ya faɗa bukari ce la adari asali muhammad bin abdullahi min abu zinad da amla suka ce ga imam bukari ya ce ban sani ba shi muhammad nafsun zakiya ya ji daga abu zinar ko bai ji ba wani shi ne illolin da masu ba a faɗi suka illa tarihi da shi sai dai waɗannan illolin guda uku dukkan su ba wata illa ce illoli guda biyu na farko kaɗaitar da rawar bi da ruwayarsa daga malaminsa muhammad nafsun zakiya da kuma kaɗaitar muhammad nafsun zakiya shi ma daga malamin sa abu zina wannan ba zai rusa hadisi ba don baya cikin sharaɗi na ingancin hadisi a ce dole sai ya zama hanya samar guda ɗaya ya ishe mu misali hadisin da duk duniya ta yadda ya inganta hadisin niyya innamal a'malu bin niyyati ko wannan hadisin kusan mutane guda uku ne sanar da hanya ɗaya hadisi ne domin zaka ga ya bin sa'id al-ansari shi kadai tal ya rubuta hadisin a gurin Muhammad bin Ibrahim Muhammad bin Ibrahim shi kadai tal ya rubuta hadisin gurin Alqama shi ma Alqama shi kadai tal ya rubuta hadisin gurin Umar shi ma Umar kuma da wannan lafazin shi kadai ya rubuta daga manzon Allah kuma kaga ba wanda ya ce hadisin bai inganta ba haka wa'annan illolin ba guda biyu ba illoli ba ne illa ta uku cewa Bukhari ya ce ban sani ba shi muhammadu nafsu zakiya ya ji daga abin dinar ko wannan ma ba illa ba ce shi a gurin imamul bukari shine wanda yake zama illa saboda bukari yana da wata ka'ida ko da ka yi zamani da mutum kun rayu lokaci daya to shi bukari a gurinsa ba zai karɓi ruwa ba sai yana tabbacin cewa kun haɗu amma a gurin sauran malamai na hadisi in dai rawi baya yin talibisi amintacce ne baya tadlisi kuma ya ce yi ya gurin mutum in dai an tabbatar sun yi zamani ɗaya za ka ba tun tunda an san ba makarici bane amintacce ne da aka wannan illolin guda uku dukkan su babu illa ce sannan ma ban da wannan shi da rawar didin ba shi kaɗai kaɗai da hadisin ba amma mutaba'a amma ba'a amma a dunkule ma'ana an mabuta ba a da ma'anar abu dauda ya fitar da hadisin da imamun nasa'i da tirmidhi ta hanyar abdullahi bin nafi'in shi ma daga muhammad bin abdullahi bin hassan ta gaiwa da rawar bi mutaba'a amma hadisin sun fi da shi a takaice da lafazin ya amidu a dukkan ɗayanku yana da fata ya burku fi salati burkul jamal ya dinga yin gurfane a sallarsa irin gurfanen raƙumi kaga kenan ɗayan ko yana nufin ya haka kenan baya halitta ya haka Za ka hadisi hadisi ne ingantacce babu wata ƙura a kanta. hadisin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku zai sujada kare gurfane kamar yadda raƙumi ke gurfane an sani cewa raƙumi in zai gurfane yana yin gurfane ne da ni. ɗaya da ne yake da gwiwoyinsa wasu kuma tafiya da hannayensa a nan sai manzan Allah ya ce ƙarara sai ce wal ya ba iya daihi kabla yi, ya sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa ibn ƙayyin alaihi rahmatullahi a cikin ma'adi ma'ad yi shafuka da dama yana nuna cewa wannan hadisin inqilabi aka samu yace asalin yanda hadisin yake wal yadhar kubatayhi qabla yadayhi an gane yace asalin yanda hadisin yake shine ya sanya gwiwarsa kafin hannayensa da haka in kilabi aka samu daga mai ruwa yace ya sanya hannaye kafin gwiwoyi amma asalin ya sanya gwiwoyi ne kafin hannaye me isa ibnu qayyim ya faɗi wannan ibnu qayyim ce saboda idan kace ka bar hadisin a haka kace mutum ya sanya hannayen kafin kurfane kamar da rasulun shi kurfane mutum ya sanya hannayensa kafin juyoyinsa sai ce to abin da aka hana ka a farkon hadisin an umarce ka da shi a ƙarshe me ana me aka hana ka a farkon hadisin irin gurfane nawa raƙumi me kuma aka ce ka yi a ƙarshe ka sa hannayenka kafin juyoyinka ko sai ce to ai raƙumi hannayen sai ke fara sa kan juyoyinka ya ce domin raƙumi da duk dabba mai kafa hudu ina hannayenta suke su ne kafafuwanta na gaba wanda kuma raƙumi da shi burfani gurfane ko yace a harshen larabawa gaba ɗaya ba sa cewa gwiwar raƙumi a hannunsa take sai abin da ya faɗa ke sannan ya ɗauko hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda wanda shi ma daga abu huraira aka rauce shi aka sun wannan a hadisin cewa ya ba arku bataihi qabala yadayhi sai ya ɗauko wannan ruwayar sai ya tabbatar da ita da kuma wannan bayanin da ne sai ya rusa wannan ruwaya to ne abin da malamin ke cewa abin mamaki ibnu qayyim domin wancan hadisin na Abu da yanzu lafazin wal yada'a kama kamar dai hadisi ne da ifin jiddan dan ya zo tayar Abdullahi bin Sa'id al-Muqbiri wanda Abdullahi bin Sa'id al-Muqbiri da ifin ne jiddan sannan abin mamaki na biyu cewa a yaren larabawa ba sa nuna cewa kwata-kwata a harshen su ba sa faɗa cewa gwiwar raƙumi tana hannunta suka ce wannan ma abin mamaki don wani sai ga mace sun nuna haka idan ka ɗauko su raƙa ibn malik allah ya ƙara masa yadda wanda sahabi ne na manzan allah lokacin da ƙurishawa suka sanya kuɗaɗe masu yawa raƙumi ɗari ga dukkanin wanda ya gano manzan allah lokacin da manzan allah zai hijira su ya ga sallar manzan allah ya fita da aka suraka sai ya ɓoye bai gaya kowa ba yana so ya cime ci na raƙuma ɗin ya shirya dokinsa ya sa siddi ya ba manzan Allah lokacin da ya hango manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama kafafuwar raƙuminsa sun nutse a cikin ƙasa har sai dai ƙarshe suka yi amana da manzan Allah cewa manzan Allah ya roƙar ma Allah raƙumin ya fito shi kuma in ya koma ba zai gaya kowa inda manzan Allah yake ba karshe ma ya imani da manzon Allah to abinda suraka yake cewa ai ka kiyaye sakkat ya dafa rafi hatta balaga murfaqai haka yace yace hannuwan doki na na ce hannuwan raƙun doki na yace sun nutse a cikin ƙasa sai ce har sai da suka kai buwoyi kaga ina yake kafa ko hannu Kun yace sun kai buwoyi kaga laraba suna faɗa kenan duk dabba mai kafa hudu ina gwiwa ta take gwiwa ta ta kafafuwanta na gaba tana hannayen ta amma shi bin kan ce ce ba kamar shi sa imamu dahawi wanda kaga ya gaba shi bin kai a cikin littafinsa a a mishul aka ya kawo wannan hadisi shi ma sai irin bayanin da ibn qayyim yayi yace in ka kalla hadisin sai ka ce ƙarshen hadisin ya warware farkon hadisin yace saboda an ce kar yi gurfane irin gurfanar raƙumi kuma an ce ka sanya hannayenka yace a zahiri ai raƙumi ƙafafuwan da zai ke fara sawa su ne hannayensa ƙarshe sai ce sai dai shi raƙumi buyin nasa suna hannunsa ne shi sa aka ce kar kai irin gurfanensa ma'ana kar yi gurfane da gwiwa ka fara zuwa da hannayenka kafin gwiwoyinka ya ce a nan maganar manzan Allah take bayyana ɗarara cewa maganar manzan Allah akwai balaga da fasaha a cikinta ya ce wannan ke yi cewa farkon hadisin bai warware ƙarshen hadisin ba haka nan ƙarshen hadisin bai warware farkon hadisin ba da haka duk bayanan da ibn kan yi ta dogwayen bayanai cikin ibn a cikin zajin ma'ad bayanai da wanda ko shakka babu ba za su karɓa ko ba su musa hadisin ba wancan hadisin da ya ɗauko ba shi da inganci ko maganar da ya faɗa ta cewa laraba ba sa tsoron laraba suna faɗa data abinda isa manzon Allah ya hana gurfanan an hana gurfanai ne da gwiwa wani shi kuma ratsuni guyoyinsa suna hannayensa shi sa a nan sai mu Allah ce wala ya ruku ba ta yi ya sanya hannayensa kafin guyoyinsa akwai wasu hadisan wanda suka zo suka nuna cewa ana fara sa gwiwoyi kafin hannaye banda wanda na kawo na Abu Huraira wanda dahawi ya fita da shi muke hadisi ne da ikon jiddan daga cikin hadisan da suke masu rauni wannan ke muna cewa ana fara sanya hannaye ne akwai hadisin wa'il bin hujja shi yasa malam sai kawo shi anan sai ce wa huwa aqwa min hadisi wa'il bin hujja wannan hadisin na Abu Hurairah da muka karanta wanda ingantacce ne da manzo Allah a fara sa hannu kan biyoyi sai ibn Hajar ya ce ya fi karfi isnadin sa ya fi karfi akan hadisin wa'il bin hujja wanne ne hadisin wa'il bin hujjar wa'id bin hujr cewa ya ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza sajada idan zai sujada wa ba'a rukubatayhi qabala yadayhi yana sa gwiwoyinsa kafin hannayensa shi ko da karanta ina ake fara sawa hannu kaga aka fi to sai bin hajar da kansa sai ce na farkon wanda aka ce fara sa hannu ta fuskar isnadi ya fi a kan wannan wanda arba sun fitar da shi shi wannan na nawai rajul hujjar abu dauda ya fitar da shi tirmidhi nasai ibn majah sun fitar da shi to ibn hajar tun anan sai ma hukunci tun ablugul maram din yace to na farkon ya fi karfi saboda wannan hadisi na wa'il bin hujjar hadisi ne wanda akwai rauni tare da shi hadisi ne wanda ba shi da inganci <clears throat> a ta fuskar isnadi hadisi ne wanda bai inganta ba hadisi ne bai yi shi yasa ya faɗi wannan magana din cewa na farko ya fi shi ƙarfi hadisin <clears throat> shi wa ilibin hujjar banda waɗannan mutum hudu da na faɗa sun fitar da shi a banda su a hakim ya fitar da shi ya hassana shi haka nan bai haƙi haka ko zuƙo'in dukkanin sun fitar da hadisin ta hanyar rajil bin harun shi kuma yace akbarana sharikun an asir bin kulaidin an abihi an wa'il bin hujjar wanda in ka kalli wannan isnadin suka fitar da hadisin sharik sharikul qadi kenan sharik ba'ifi sannan banda rauni sharik kuma shi kaɗayar kadaita da ruwayar hadisin daga asir bin kulaidin shi sa darul qutani da kanta bayan ya fitar da hadisi yace tafarrada bihi yazid an sharik shi yazid na farko shi kadai ya rauta hadisin a gurin sharik shi ma sharik shi kadai ya rauta hadisin a gurin asim bin kulayy dazu na ce mutum ya kaɗaita da hadisi bayan zuwa hadisi bai inganta ba ko sai dai a nan man shi da wancan shi a can wanda ya kaɗaita da ruwaya ɗin fiƙa ne shi kuma sharik da ifi ne idan ba ifi e shi kadai ka da ruwaya ba za ta karɓu ba to balle kuma ya saba amintattu kaga ruwaya shari'a anan ta saba ruwaya da mai karanta yanzu wata ingantacciyar ruwaya to shi kuma shari'in ba ifi e shi sa shi wannan hadisi na wa'il bin hujjar hadisi ne wanda ba shi da inganci shi isa akwai wata hanyar da aka da hadisin banda wannan hanyar ta shari'a a abu dauda da bai sun fitar da hadisin sayin abdul bin wa'il daga babansa wa'il bin hujja ita ma wannan hanya din hanya ce mai rauni domin abdul bin wa'il bai ji komai daga babansa hadisi ne qabi hadisi ne qabi ruwar abdul jabbar daga babansa akwai inqita'i bai ji komai daga babansa ba ruwaya ce qabi shi yasa a tirmidhi Hakanan nan banda tirmidhi hakanan nan imam al-baihaqi suka bayyana karar cewa hadisin wa'il bin hujr hadisi ne wanda bai da inganci a abdul haq abdul haq a cikin littafin sa al-hakam kubra da ya kawo hadisin abu huraira wanda muka ce shi ya inganta na a fara sanya hannu kafin a sanya gwiwa da ya kawo shi shi ma sai ce wannan hadisin yace innahu ahsan isnadan min alladhi qablahu yace isnadin sa ya fi kyau akan wanda ya gabace shi wanne ne wanda ya gabace shi shine hadisin wa'il bin hujja a can haka ya kawo shi zaka wannan hadisi na wa'il bin hujjar hadisi ne wanda ba shi da inganci banda hadisin wa'il bin hujjar akwai dai wasu hadisai wanda suka nuna cewa a sanya gwiwa kafin hannaye akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faduwa yana da sujada yace a a inna rukbatai sabaqata yadayhi yace goyen manzala suna riga hannayensa wanda hadisin hakim ya fitar da shi da darul kudai da baihaqi to shi ma hadisi ne bai da inganci shi ma hadisi ne da ifun jiddan hadisi ne da ifun jiddan a banda shi akwai hadisin sa'd bin abi waqas wanda hazimi da ibn kuzaima suka fitar da shi dukkanin su hadisi ne wanda ba su da inganci da ba za su iya karo da wannan hadisin wanda isnadin sa tarye ka ba lafiya lalle banda wannan hadisin na abu huraira wanda tabbataccen hadisi ne ibn hajar sai ya ƙara ƙarfafa hadisin ya ce fa'in da lil'awwali shahidan domin shi hadisin farko ɗin na abu huraira a karan kansa ya inganta to kuma ko na hadisin wanda ya ƙare mashi shida? shi ne hadisin abdullahi ɗan umar allah ya ƙara musu yadda shi da babansa a hadisin abdullahi ɗan umar yanda hadisin ya zo shi na abdullahi ɗan umar Allah ya kara masa yadda yanda lafazin hadisin yake shi Abdullahi dan Umar inda kake kana ya zau yadaihi qabla rukbatayhi Abdullahi dan Umar idan zai sallah yana sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa to kuma bayan yayi wannan sai yake cewa <clears throat> ya ga Manza Allah ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya falu zalika sai ce Manzan Allah ya kasance yana aikata haka amma shi Imamul Bukari. bukhari ya tsaye da hadisin iyakan abdullahi dan umar mawqufi kuma bakari ya kashi bai mu'allaq baya cin hadisan sai hujjar sahih bukhari amma kuma ya kashi bai ba a kashi ba daga uh, hadisin abdullahi dan umar wannan da muka karanta yanzu shi ma hadisi ne wanda ta fuska isnadi hadisi ne tabbatacce shi yasa al-hafiz ibn hajar yace duk da cewa hadisi ne mawqufi ito amma zaka ba hadisin hukuncin rafa'i tunda abdullahi dan umar yayi wannan ne dan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake sannan kuma abin da zai ƙara nuna ma cewa ana fara sanya hannaye ne kafin guyoyi wannan shi ya fi daidai da kushu'i da cikin sallah idan raƙumi zai gurfani inda wanda ya taɓa ganin gurfanan raƙuwa ya taɓa ganin gurfanansa in zai dare da gwiwa ya yake yi eh, ya saukakace a hankali ko da ƙarfi eh da ƙarfi yake sauka shi ne ce wannan ya saba ma tsumani da kushu'i na sallah suka ce da za a ce duk masallaci a sauka da guyoyi to masallacin ba sai ya girgiza ji za ka kawo girgir ko sannan suka ce kuma wannan zai zama akwai mashakka musamman ga mutane da da shekaru da yawa sannan alhafiz ibn hajar ya ce sannan kuma ya ce idan ka kula a wajen ɗagowa daga sujjada idan mutum misali ya gama sujjadu zai niƙe ina ne yake fara waro ƙasa gwiwa ko farko kafin gwiwa yana ne ke fara barowa goshi daga goshi sai ina sai gwiwa daga gwiwa sai ina sai hannu ya to hikima ta Allah sai zama kuma a tafiya jada ɗin akasin wannan ita kuma a tafiya jada sai zama na ƙarshen shi zuwa farko hannu kenan daga hannu sai ina sai gwiwa daga gwiwa sai ina na farko a can sai zama shine na ƙarshe kaga hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala daga abin da zai kara karfafa cewa ana fara sanya hannaye ne kafin guyoyi shine abin da auza'i ya faɗa wanda dama wannan shine ra'ayin imam malik imam malik da auza'i wannan ne ra'ayi sa auza'i yana cewa adratun nas yad'una aydihim qabla rukbihim yana cewa na riski mutane suna sanya hannayensu ne kafin guyoyi kaga nan da yace na riski mutane suwa yake nufi mutane sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kina da ce suna sanya hannayensu a sallah kafin su haka ci sannan kuma za ga ya fi sauƙi wajen saukar mutum a sallah a ce ka fara sa hannaye ya fi sauƙi akan a ce ka fara sa gwiwoyinka ya fi sauƙi mutumin da yake da ƙarfi da mutumin da yake da rauni dukkanin su wannan zai yi musu sauƙi ya zama sun fara sanya hannayensu kafin gwiwoyinsu a lokacin da su sujada haka wannan wannan hadisi shine ita ce ruwa ingantacciyar waya illa iyaka abin da malamai ke cewa tunda matsalar cutar ko shakka babu sabani yake mai girman gaske akan ta imam malik auza'i wannan ne ra'ayinsu haka nan kaga irin su abdullahi dan umar cikin sahabbai irin su shi abu hurairah din wanda aka rawaito daga gare shi amma zaka samu tun cikin sahabbai kamar umar Allah ya kara masa yadda umar Allah ya kara masa yadda shi yana fara sanya guyoyinsa ne kafin hannayensa haka nan za shine ra'ayin al imam abu hanifa imam shafi shine ra'ayi ɗaya ce ra'ayoyin imam Ahmad bin hanbal shine ra'ayin da yawa da cikin wasu maluma din cewa ana fara sanya biyoyi ne kafin hannaye to wannan yasa malamai suka ce ba matsala ce wacce za a yi rikici akan ta ba dukkanin malamai da wanda suka ce ana fara sanya gwiwa kafin hannu da wanda suka ce ana fara sanya hannu kafin gwiwa babu wanda yake kuma sallar ɗayan ba sai ba shi sa shek nasiruddin albani alayhi rahmatullahi cikin asal sifati salatin nabi yace wannan umarnin na manzala na wal ya ba yadaihi qabla rukbata yace ba umarni na wajibi ba da umarni na wajibi ba yace dan ba na wani fahimci wannan ba da umarni na wajibi to kaga da sai zama wanda ya fara zuwa da gwiwa ya samu matsala kenan yace amma ba umarni na wajibi ba wannan shine matafiyar malamai daga wanda ya je da gwiwa da wanda ya je da hannu wajen sujada babu wanda wani a cikin malamai ke sallar sabatai ba illa iyaka ta fuskar dalili da kuma umarnin da manzo Allah yi da kuma abin da zai fi sauki a sallah da kuma nutsuwa shine mutum ya fara zuwa da hannayensa kafin biyoyinsa da aka wacce maganta ibn qayyim ko da zaka karanta zabi ma'ar arka ganta ko shakka babu ibn qayyim yana cikin abin da malamai suka yi mamaki na wannan maganganun nasa suna gani a girman ibn qayyim da ilimin ibn qayyim da ma mamaki irin wannan maganganun ya dauko hadisi wanda yake da da'ifun jiddan ya tabbatar da shi kuma ya rusa hadisi ingantacce da shi ana ko shakka babu wannan abin mamaki daga babu wani inkilabi a cikin hadisin kamar yadda shi ibnu qayyim alayhi rahmatullahi yake faɗa wannan inkilabin babu shi to kaga in ka kula sai ga kenan duk ne ya kawo sabanin an mun kaddara hadisin gwiwa bai inganta ba to amma me ya kawo sabanin malamai magana shi ne duk sabanin yana gurfana da annabi ce karfi gurfani da ratsumi yake yi wasu suka fahimci tunda ce kafu yanda raƙumi yake to ai raƙumi da kafafuwan gaba yake zuwa su ne hannaye zai ce to ba za a da hannu ba wasu suka fahimci a raƙumi gwiwar annabi yake nufi domin raƙumi gwiwoyinsa suna ina suna hannunsa kuma da su yake da zai ce to gwiwar aka hana sama ga hadisi sai bayyana karara wal yada'a yadayhi qabla rukbatayhi ga kuma bisa Abdullahi dan Umar ga kuma abinda ainihin a a iya faɗa Wani duk ya tabbatar cewa ana fara sa hannaye ne kafin zuyoyi amma wanda ya aka sa ba za a ci sallar sa ba wallahu alam wa ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda shi da babansa An na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ce haƙiƙa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kana idza qa'ada litashahhudi ya kasance in ya zauna dan tahiyya wa ba'a a yusra ala rukbatihil yusra yana sanya hannunsa na hagu kan gwiwarsa ta hagu wal yumna yana sanya hannunsa na dama akan gwiwarsa ta dama wa qad salatan wa kamsina sai kulla 53 wa ashara shara izbihi a sababa sai kuma ishara da ɗan yatsin manuniya rawahu muslim muslim ya raushi hadisin wa fi riwayatin lahu a wata riwayar ta muslim wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya danke ɗan yatsunsa baki ɗaya wa a ashara jillati talil ibhar sai ya nuni da wacce take bin babban ɗan yatsa muslim ya fitar da wannan hadisin tirmidhi ya fitar da shi abu dawud ya fitar da shi imam ahmad ya fitar da shi imam an-nasa'i ya fitar da shi ruwaya farko ruwaya farko ya fitar da ita ta hanyar hammad bin salama shi kuma daga ayyub shi kuma daga nafi nafi kuma daga abdullahi dan umar muslim ya fitar da ruwaya ta wannan hanya shine ya fitar da ita kamar haka a sannan musulmi ya ƙara fitar da ruwaya ɗin ta biyu wata za mu zo kanta domin ruwaya ta biyu ɗin tana da kissa amma wannan ta farko cewa na rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana idza qada al-tashawud wa ba'a yadahu al-yusra ala rukbati al-yusra wal yumna ala yumma wa qada 53 wa shara bi isbihi as-sababa to muslim ya fada ta wannan hanya ta yi hamad bin salama daga ayyub daga nafi daga abdullahi dan umar a hakanan shi ma abu dawud ya fitar da hadisin ta wannan hanyar hakanan imamu tirmidhi shi ma ya fitar da shi ta wannan hanyar abinda abdullahi dan umar yake faɗa shi ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna tahiya an ce mata at-tashahhud saboda abin da yake cikinta na kaita Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe na cewa ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi ta kace mata at saboda wannan ce gaba mafi girmacin ta hiya din domin ita ce gaba ta kunshi musuluncin baki ɗayan sa shaidawa Allah shi kadai ne ya cancanci abota ta masa da kuma shaida da risala ta manzan Allah cewa ba wanda zai ka sakon addini in ba manzon Allah ba to dan ta Allah ya zauna ya ce wa ba'a yadahu yusra ala rukbatihi al-yusra sai ya sanya hannunsa nagu akan gwiwarsa ta hagu shi hannu na hagu akan gwiwa ta hagu haka yake sanya shi ba tare da ya danke su ba wal yumna alal yumna sai ya sanya na dama hannun dama akan gwiwa ta dama to sai ce wa aqada salatar wa kamsina wannan wani lissafi ne da larabawa suke yi salatan wa kamsina sai ya kulla salatan wa kamsina to ya sura take salatan wa kamsina ya sura take talatin wa a a'a ba haka ba yaya a a'a ba haka ba a to ai ka juya hannun wani iri kusan yadda aliyu shine wa'annan haka ake haɗe su a wa'annan afuwan sai yi ishara da wannan wannan kuma ya musu haka da shi ne ke cewa salatar wakamsi haka ke salatar wakamsi abdullahi dan umar yace haka ya Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ya zauna yana tafiya shi yace wa ashara bi isbihi as-sababa kaga wannan ana ce sababa domin in za a yi baci da ita ake yi kuma na ce as-sabaha ko saboda kuma ana yin tasbihi da ita ana kaɗe ta Allah da ita to manzo Allah sai ya kaskace kamar ishara ce zuwa ga zuwa kaɗe ta Allah subhanahu ta'ala sai zama cikin tahiyya din kaga kaulin ka yana ta Allah ashhadu an wasu attahiyatu su wa salawatu ba su haddai ashadu allah la ilaha illallah ga da baki a magana kana ta Allah sannan kuma ya kace kana ta Allah sai ishara da ita sallahu alaihi wa alihi sallam wannan ɗaya da cikin hanyoyi kenan da da da da da aka rawaito manzon Allah yana yi ko kuma kaifiya ko sufa da maza Allah a tahiyya akwai sufofi din wanda za mu faɗo su daga shi insha Allah wannan dai shine talatin wa khamsina yace warawahu muslim warawahu muslim muslim ya rubuta hadisi kamar na faɗa wa fi ruwayatin law a wata ruwayar ta muslim sai ya zo da sabanin haka idan kuma cewa qawa ba asabi ahu kullaha manzalan da danke ɗan yatsinsa ne baki daya na ina na hannun dama wa shara billati talil ibham wanda yake bin babban dan yatsa kuma wanne ne yake bin babban dan yatsa wannan ko ita ce sababa ita ko manzala sai ishara da ita a wannan a muslim ya rawaice shi ta hanyar Abdurrazzaq yace akbarana ma'amar an Ubaidillah ibn Umar an nafin an ibn Umar muslim ya rawaice shi ta wannan hanyar haka nan Abu Dawud ma ya rawaice shi ta wannan hanyar a sannan da muslim da abu dauda din kuma sun rawaci hadisin ta hanyar imam malik shi kuma daga musulun bin abi maryam shi kuma daga <coughs> ali bin abdurrahman al-ma'awi to a wannan ruwaya din ita kai yar isa shi ali bin abdurrahman al-ma'awi shine ke cewa ra'ani abdullahi bin umara wa ana a'abasu bil hasa fi salati yace abdullahi dan umar ya ganni ina wasa da tsakon kwani a cikin sallah shi bai san an zauna ta hiya me ake ba kawai ya zauna ta hiya kawai sai ya dinga dan wasa da tsakon kwani sai abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya gan shi ya ce falon man sarafa na hani ya ce yayin da abdullahi dan umar ya gama sallah sai ya hana ya ce kan na kara yin haka wa ƙala sai ce isna kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sana'u ya ce sai abdullahi dan umar ya ce min ka aikata yadda manzan allah yake aikatawa ma'ana ka yi yadda manzan allah yake to kaga shi bai ga manzan allah ba ya ce qultu wa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u shi kuma yana ji ga an ce annabi sai to ga annabin yake dan ya ne dan ya shi kaga musulmin gaskiya ko musulmin gaskiya in dai mutum musulmi ne ba munafiki ba yau ba za a ce mar manzan Allah ya ce ba ko ya hana gobe gobe a gaya mar kuma jibe gata gaya kuma ce to munafiki ne saboda in dai an ce ma manzan Allah to kuma za a gaya ma ba manzan Allah ba kai wanne irin musulmi ne kai da za a ce ma musulmi annabi ya hana ba ma dan bara ce kai na irin musulmi ne kai musuluncin wa kake yi in dai wanda manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne to an ce ma shi din ya hana abu kuma sai ka je kai in manta kai gobe sai aka tuna ma kuma sai ka ƙara zuwa kai da ma tsawon kai da jin kai kake yi wani yar musulmi ne kai shaɗin asirin jini albani a ramatun layi yake cewa ana cewa ina da zafi a harka ta karta hadisi ya ce wallahi ba zafi nake da shi ba ya ce ina karanta hadisan manzan Allah na ga wani ya karo da hadisin manzan Allah ya ce in na kalli girman manzan Allah to sai ga shi ba komai bane da aka sai mu ta kansa na ba wani mutum wani zama yana da girma yana daraja kowa shi inda zai mai zala ne girman sa sai da wani girma kowa shi da musulunci na gaskiya duk musulmi na gaskiya shine wanda an ce mar annabi ga yanda ya ce a yi to kawai ya ce sami sami'tu wa ba'tu in an ce annabi ya hana ya iya yi kokarin sa ne ya hannu ba ina nufin cewa ba za ka yi sa mutum wata ran yayi kuskure yayi abu na saba manzon Allah ba amma ba irin na ganganci ba dukkanin mu ba wanda zai ce baya saba Allah ba wanda zai ce don roma baya zaniya wani abu na saban Allah to amma sabo kala kala akwai saban na tsaurin kai domin akwai abin da na shi abu ne mai sauki kai na shi ma ya fi yin sa sauki kuma aka ce annabi ya hana shi to me zai ba hannu ba sai dai tsaurin kai kaga tabi'i ne ya fi mu kusanci da nabuwa yana cikin urunin mufaddala ko khairul quruni qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum amma ana ce mar kai yanda manzan Allah yake ne kawai yace yaya manzan Allah yake dan yayi ne dan yayi aiki annabi sallallahu alaihi wa wasallam afuwan anas dan malik lokacin da karanta shan giya lokacin da karanta shan giya anas dan malik yana bada labari kawai shi yake shayar da mutane giya saboda gidan abu dalha gida ne na wadata gida ne na wadata lokacin ba haramta giya ba shan ta ake sosai an tara mutane yana sha anas yana shayar da su kawai aka ce musu Allah ta'ala ya haramta shan giya ba tsaya suna tambayar a wace aya ba eh yaushe ta sauka ana jin wannan na makogoron mutum ma bai ƙara shanyewa ba amma yaushe na kofi ba ce bari sai na shanye wannan ba sai ga madina kawai tulun giya kawai madina ta cika kawai giya kake gani wani anyi ruwan sama ana zubar da ita shi lokacin da Allah ta'ala ya saukar da aya innamal kamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fattalibuhu la'allakum tuflihuna inna ma yurdi shaitan an yuqa bainakum al'adawata wal bagha'a fil khamr wal maisiri wa yasaddukum an dhikrillahi wa anis sala Allah ke fa hal antum muntahun ya umar ya dinga yi Allahumma intahaina Allahumma haka umar ya dinga faɗa Allah mun daina Allah mun daina Allah mun daina lokacin da Allah ya saukar da lillahi ma fi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibkum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir sabon manzala su tafi wurin manzan Allah ya manzan Allah an sauka mana sallah azumi kaza kaza za ni iya amma yau an sauka da abin da ba za ni iya ba sai manzan Allah ya ce musu ne manzan Allah ya ce musu la taqulu kama qala allazina min qablikum kar ku faɗi yadda wani suka gabace ku suka faɗa suka ce sami ina wa asaina mun ji mun kau da kai gashi gaskiyar mun ji ta ma mun kau da kai almanzala ce kar ku faɗi wannan sai maza ce faƙulu ina. saboda haka Allah da manzan Allah ake musu kawai sallama da ni ƙauya. manzala ce ku ce mun ji mun ba hadisin Abdullahi dan Abbas da Abu Hurairah duk sarauta da jarcin sai musulmi manzala ce ku ce sami ina wa fa'ana, saboda biyi su da manzan Allah ba can ka ba za su iya ba annabi na cewa kan ku ce mun ji mun bi nan da nan sai suka dauka sami ina wa fa'ana ma'ana ka rabbana wa al masir Allah mun ji mun ba Allah gafarta mana ba ko ma tana gare ka ma'ana cewa ma da muka yi ba za mu iya ba Allah gafarta mana ta da biyayya alheri ne zuwa baya ko sharri kawai sai ga amanar rasul sai ga amana rasul amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir karshe dai ne Allah yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in duk Allah ya gama wannan in ga koma hadisi Abu Hurairah sai Allah yake kad fa'alta Allah yake nayi mana duk abin da kowa nema a wannan sai Allah ya ce nayi a hadisin Abdullahi dan Abbas ne ce ai na'am Allah ce na'am nayi me ya jawo musu wannan kan gare mu manzo Allah ko mika masa wuya duk wanda zai bi manzan Allah zai sallama Allah da manzan Allah wallahi shi kuma Allah sai ya bashi kulawa da kariya da kwanciyar da zaman lafiya amma duk izar mutum duk mulkinsa duk kuɗinsa duk jama'arsa duk goyon bayansa inda zai ga saba Allah da manzan Allah musamman saba ta tsaurin kai wallahi Allah ba zai taɓa shi kwanciyar hankali ba wallahi Allah ba zai shi abin da yasa sabon manzalar su sami kwanciyar hankali ta rayuwar duniya suka gama lafiya ba bala'i ba musiba ba ba abubuwa na tashin hankali abin da ya ba su wannan shine da'a ga Allah da'a ga manzan Allah mu kuma abin da ya ba mu sun wannan shine kangare wa Allah da kangare wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma za ka yi mamakin a ce mutum yana amsa musulunci yau a ce mar manzan Allah ya hana kaza kuma gobe ya aikata kuma goban a ce mar annabi ya hana kuma kuma aikata wai min su mun yi sai <laughs> ba yadda za a yi amma wanda zai iya yadda zai zai shine wa shine Allah rundunar Allah tana da ƙarfi rundunar Allah kuma ba su da adadi haka zaman lafiya shine miƙa Allah wuya a miƙa manzon Allah Allah ce wa maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahu khaytun min amri ka duba annabi Ibrahim alaihi salam dan Allah ya jarraba shi saboda Allah ya rike shi a matsayin khalili Allah ce wata qada Allah Ibrahima khalila ita kuma soyayya ta kulla ba ta daukar tarayya tana da bambanci da mahabba za ka samu uhibbu fulanu wa fulanu wa fulanu an tambayi manzon Allah man abun nasi ne kai ce Aisha ko aka ce fir rijal ce abuha thumma mai ce thumma Umar kai kenan kuma yana san Aliyu alaysa kadhalik yana san wani yana san wani saboda wannan mahabba tana daukan tare amma kullu fa yarki wala mutsin kalili yace law kuntu mutakiran kalilan latakaffa Aba Bakr kalilan walakin kalili huwa Allah saboda kulla ba ta ɗaukar tarayya to tun da Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalili sai shi Allah ya jarraba annabi Ibrahim din dan ya jarraba shi ga to shi kuma ya ya tara Allah da wani wajen soyayya yana buƙatar dan ya tsufa ba dan sai aka ba shi dan kuma sai dan ya tasa ya girme fara guje-guje ya kai karfin da za a mora walamma balaga ma'ahu sa'aya qala inni ara kulmanani anni azbahuka sai aka nuna ma farki yanka shi sai fangon ma ba ta rayu shaitan to mai ka gani ce ya aba kif almasu umar sadari ne insha Allah mina asabir shi kuma dan shi ma annabin Allah ne ce ya babana ka aikata min da aka umarce ka za zaka same ni insha Allah daga masu haku Allah ya ce mai falan ma aslama ka gani ya da suka miƙa wuya gawa ga Allah wa tallahu lil jabini fa an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya nan da sai Allah ya shida. miƙa wuya ta ba shi matsayi a gurin Allah ko ta ba shi ba ga yana muna ta karanta a ƙur'ani abin da kawai ke bi bawa girma kenan a duniya da layara shine miƙa Allah da manzan Allah wuya Allah ya ce falawar rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita yusallimu taslima matakai uku ne ya zama abu ya zo ka miƙa hukunci ga manzan Allah ya manzan Allah ya ce a yi ya manzan Allah ya koyar ba ka da ra'ayinka addini malam kowa yi ka ba ka da ra'ayinka in an ce kuma ga yadda annabin ya ce don wani zai ce to ya annabin ya ce a gaya mar ko mai ji damuwa to ya da matsala ya ce sun malaji fi an fusin harajan yin ma ya zama annabin ya hukuncin baka ji damuwa a ranka ba to wani kuma zai iya yiwa ya yi da hukuncin annabi bai ji damuwa ba amma yanzu zai bai sallama ba yana ji da ya dan duddu ba ne ko ya eh, ko za a sami yar wata hanya ne sai Allah ce wai sallimu taslima kuma sannan su sallama sai Allah ce taslima sallama sallama wa kawai baka da ta magana annabi ya hukunci annabi ya hukunci magana ta kare na taɓa gaya mutane a masallaci na yi magana yau cewa in aka tada sallah ta farilla na kula kalle biyar rusa ta an kwana biyu wasu da na yi magana suna nan suka yi na ƙara yin bayani an kwana biyu suka yi na to ina gaya muku gaskiya gaskiya ce guda ɗaya <coughs> haushin ku nake ji wallahi ba na ƙaunar kuma wallahi har a raina haushin na nake ji dan ban ga amfanin mutumin da zaka ce mar annabi ne ya hana ba shi kuma ke tsayayi na ga amfaninsa jiya na bada misalai na sahabban manzan Allah Abdullahi Umar ɗansa ne ɗansa da cikin sabilan kawai yace annabi ya ce kar ku hana mata zuwa masallaci shi kuma kishi ya ɗauke shi ya ga uwa lokacin mata sun faro su abuwa ba daidai ba sai ce wallahi sai mana suke ina gaya ma annabi ya ce kai kana sai sai mana shi wallahi la ukallimka wallahi ba zan tsare ma magana ba ɗansa na cikin su ga ibn mugaffal dan aminsa ne yana mutukar sansa amma yace annabi yana alhaj abin da ake ce kamar ba susa irin ka sa tsakuwa ka kana jefa ta manzala ce ba ta kare abokan gaba tana karya kone ta fasa ido sai ya ƙara zuwa gurin sai ga yace na ce ma annabi ya hana kuma ka kuma yace wallahi ba ni ba ka har ban ƙara kula ka suna jin girman manzan Allah a ransu suna ganin ya manzan Allah zai ci an ci ya hana abu ko kuma ka kira za ko ya za a ce ga yanda annabi ya kako kana da ra'ayinka addinin na Allah ba sunansa rasulullahi ba ma'ana shi ne ɗan saƙon da Allah ya ko da iya abin da Allah yake so a yi duk abin da manzan Allah bai yi ba Allah baya bukata ne ko yana mantuwa wa ma kana rabbuka la yadullu rabbi wala yansa zaka wannan shine haƙiƙanin musulunci yin da'a ma Allah da yin da'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine a dunkulan musulunci kawai duk sabanin wannan wallahi ba addinin musulunci ba to mahallu shahidi duk wannan magana ce ta samu wannan dogon surutu ko kaga ana gaya masa ga yanda annabi ce yaya annabin yayi ma'ana a koya min yanda annabi yayi in bar wani koma nawa na koma na manzon Allah saboda wannan akwai su in dai addini ne ba wani abu da zai a matsayin addini in ba su kamfin manzan Allah ba zai yi zama addini ba zai yi ba to ne sai Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda sai yake gaya masa cewa ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza li tashahudi ko kuma idza jalasa fi salati yace ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam in ya zauna a sallah haka ya zo lafazin za a jalasa fi salati za ku ga in kana karanta san manzo an aka ce jalasa fi salati wani zama ake nufi eh in da aka faɗi julus zaman tahiya ake nufi duk zaman ba da zaba na tahiya ba to sai sun yi bayanin sa in ba yaba ne in zaman tsakanin sayar sujada ne sai ce za jalasa bayyana da tayini amma dai ala itlaq aka ce julus ko jalasa to zaman tahiya ake nufi wannan shine kaida da malamai har su fiqh abin da tsarin su kenan zaka da yace iza jalasa ana nufin zamantayya a cikin sallah yace wa ba kafal yumna ala fakidhul yumna manzala yana sa tafinsa na dama akan cinye sa dama haka ɗaya ruwaya din ta wa qaba ba asabihu kullaha sai manzala ya danke yan yatsun sa baki ɗayan su wa tarij ismihi allati taliq ibham sai ishara ga wanda yake bin babban dan yatsa ka kenan gaba ɗaya. ku yi hakuri da hagu zan yi ko ma'ana sai dan su duka haka sai ishara da wannan an gane kaga wata kaifiya din kenan banda wancan haka manzon Allah yake kenan kaga kana da haka ko kuma kana da ne kana da haka wannan ruwaya ce ita ma ingantacciya ita ma imam muslim a shi ne fitar da ita saboda yadda ruwayoyi suka zo daban-daban daban-daban wannan ya jawo malamai suka yi saɓani a gurin su a hanaf suna gani yadda za a yi shine a sanya hannun dama akan cinya ta dama hannun hagu a sanya shi akan cinya ta hagu sai ya zama gefen yan yatsun suna ƙarshen gwiwoyin mutum ya shimfiɗa su kawai ya yi ishara da wannan ba tare da ya dunkule ko ɗaya ba an gane muƙaddara nan ne gwiwoyi kawai ai haka ko sai ishara ishara da wannan su hanab suna ganin haka za a yi abin da yasa ana suka ce haka za a yi suna yin hujja ne da hadisin abdullahi bin zubair wanda shi ma imam muslim ya fitar da shi abdullahi bin zubair yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wa ba'a yadahu al-yumna ala fakhri al-yumna idan manzo Allah ya zauna yana addu'a ta yake nufi yana sanya hannun na dama akan cinyarsa ta dama wai da yusra ala fakirihi yusra ya sanya hannu na hagu akan cinye ta hagu yace wa ashara bi izbihi as-sababa sai ishara da wannan manuniya dinsa wa ba ibhamuhu ala isbihi wusta sai ya sanya babban dan yatsansa ala isbihi wusta akan dan yatsansa na tsakiya wannan kenan wa yuqallimu kaffal yusra fi rukbatihi wannan hannun na hagu na hagu afwan sai ya danki wannan da shi ya danki gwiwarsa sai ya zama abin da suke nufi muqaddara nan ne hannun dama ke haka an gane sai ya ɗora wannan kan wannan su a hanaf wannan suka zaɓa saboda wannan hadisin na abdullahi bin zubair a malikiya abinda suka zaɓa su sun zaɓa abinda suke ce masa tis'atan wa ishirin shi ma yana ce irin lissafin tis'atan wa ishirin shi ne mutum ya shimfaɗa hannunsa nagu a kan su ta hagu sannan kuma wannan hanyar na dama shi kuma ya dunkule shi da wannan da wannan da wannan zai ya dunkule su haka idan ya dunkule idan ya dunkule wannan shi kuma wannan sai masa haka su malikiya wannan suka zaɓa kaga ya sanya gefen wannan akan wannan shi suka zaɓa shi ne suke ce masa a lissafin su 29 su malikiya shi suka zaɓa sun zaɓe shi a saboda hadisin da muka karanta na abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda a hanabila da shafi'iyya su kuma suka ce mutum zai sanya hannunsa na hagu ne akan cinye su ta hagu ya shimfiɗa yan yatsun nasa sai ya zama gefen yan yatsun suna ƙarshen kafafuwansa ita kuma yumna sai ya ɗora ta akan cinya ta ta dama sai kuma ya dunkule yakin kinsar da binsar da wutsa wa'annan gaba ɗayan sai ya dunkule su haka a gurin shafi'iyya wa'annan kuma da da da da al-wusta da al-ibham a gurin shafi'iyya wa'annan zai kuli da wusta da al-ibham sai ya haka sai ya haka kafin shine hadisin farko da muka karanta shine mai salatan wa khamsina ko to a gurin shafi'iyya abin da mutum zai kenan su a gurin shafi'iyya a a gurin a hanaf su ma wannan shine abin da suka zaba to dukkanin su dai ruwayoyi sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata ruwaya ta zo cikin sunan Abi Dawud ta hanyar Za'ida bin Qudama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya mika dan yatsan yuharrikuwa yana kadawa yana kadawa wanda wasu malaman sun ba a wannan lafazin na yuharrikuha suka ce saboda Za'ida bin Qudama shi kadai kadai ta ruwaya din sai dai Za'ida bin Qudama fiqatun fiqatun fiqatun amintacce ne domin shi za a idafin kudama ma a ka'idar sama bai rawaita hadisi a gurin malami sai ya ji hadisin har uku sannan kuma sannan bai zantar da hadisi ga wanda ya san ba amintacce ba ne ya ka tsarin ko shakka ba ba za a karɓe shi cewa annabi yana karkada akwai ya ta zo cikin sunan abi da lafazin cewa la ha annabi baya kadawa in za ku tuna karatun na tabbata salatin nabi mal albani yayi bayani cewa wannan ruwan la yuharrikuha ba ta da inganci lafazin shi shine lafazin ingantacce sannan kuma hadisai da dama sun cewa in ka lura da su cewa annabi yana kada hannu. tun da in ka ɗauko hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a wani hadisi na Abdullah bin Zubair ashara biha wa yad'u biha annabi yana ishara yake na addu'a da ita kaga cewa yana ishara yana mai addu'a da ita kenan ya yake yi yana kada ta kenan sai zo a hadisin Abdullah dan Umar cewa idan ta fi tsanani a gurin shedan fiye da a buga masa guduma ta makin karfi shi wannan kada hannun da ake da kadawa din ya tabbata da ruwa ya ingantacciya a ita ma matsala ce wacce babu sabani akanta a babu rikici akanta wanda ya ga ishara zai hadisai sun zo da ishara wanda ya ga bayan ishara zai karkaɗa, hadisi ya tabbata ana yi sannan malamai suna da sabani a ina ne gurin da za a yi ishara ɗin? a gurin ahnaf ana yin ishara ne an zo a an la ilaha illallah ko anan zaka ishara haka sai ce domin a nan ne a ne aƙida ɗin take a nan aƙida ɗin take a gurin su kuma hanabila su kuma ta ce mutum yana yin ishara da hannunsa ne a duk inda sunan Allah ya zo a tahiyatul laifi iza ishara duk inda sunan Allah ya zo amma a gurin imam malik mutum yana ishara ne yana kada hannunsa tun daga farkon fara tahiyya dinsa har gama tahiyya wannan shine ra'ayi na imam malik kuma shine ra'ayi insha Allah ra'ayi wanda zai fi cikin sauran ra'ayuka wanda muka faɗa nan za mu tsaya saboda lokaci kuma dama yau muka dawo ko walhamdulillah rabbil alamin رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على mai tambaya ce mutum ne na yake ta mutu ana bin ta bashin ramuwa azumin ramadan shin zai iya rama mata wannan matsala ce malamai suka saba a gurin malikiya da gurin ahnaf ba a rama mutum azumi kowane iri suka ce za mata da insanin gaba amalu a gurin su ibn hazamin hakanan a gurin al'imamu shafi alayhi rahmatullah su kuma ana iya rama mutum azumi da na farilla da na kamar bakanci wani su ne wanda suke na wajibi suna hujja da hadisun aisha allah ya kara maka yadda man mata wa alaihi saumun samu anhu waliyu amma su su imamu ahmad saba suna ganin cewa wannan yana da kaidi yana da kaidi suna gani azumin da za a iya rama mutum shine azumin bakanci ta ce domin wannan hadisin ya zo mutsalaki amma wasu hadisin sun yi kaidin sa in karɓo da hadisin abdullahi dan abbas wani ya zo ya ce ya manzo allah baba ta ta mutu ana bin ta kaza kaga wannan sai nuna in baban mutum ake bi ko ba a a a a a eh baba na'am afwan baba ce ce ko mahaifiyarsa a zai iya rama mata zai iya rama mata saboda da babanka da babanka kai kasabin su kai ka samu manzala ya faɗa alwaladu min kasbi abihi da kasabin baban sa in aka ce kasabi shi na abinda ka tsoro to yanzu ka je kai kai sana'a ka samu dukiya in kai alkhairi ita Allah zai karba in ya karba ko ba zai karba ba zai karba to haka danka idan danka yi wani aiki yace kai yewa yayi saboda kamar kasabin ka ne kai ka tsobince shi da haka in dai uwa ce ko ko ko uba mutum zai zai zai zai zai iya rama musu zai iya rama musu saboda su za su za su aiki wasu kuma suna gani kamar su bin kayyim a a a a wanda za a iya rama azumi shine wanda ya zama azumin bakance ne azumin bakance suka ce domin azumin bakance shi ya kama da bashi kamar yadda kaga bashi ai ya halatta bashi in ana bin ka bashi wani ya biya maka ba tare da ka sani ba sai to shi ma azumin bakance ne kamar wannan kaga azumin bakance asali ba wajibi bane akan ka asali ba wajibi bane amma lokacin da kai bakance ya zama wajibi akan ka mai daidai yake da bashi sannan baka dau bashi baya kanka amma san da ka dauka ya zama wajibi ka biya daga zai ce to dole kenan sai azumin bakance ne wani zai iya wani amma azumin da ba na bakance wani ba zai wani ba wannan shine bayanin da shi mun kai cikin tajibu sunan cikin tajibu sunan yayi dogon bayani dangane da wannan wallahu a'lam wannan yace zan iya yin zikirin da ake bayan kiran sallah cikin sujada a to ai kaga ba mahallin sujada ba shine bayan da muka gama yi musulunci shine inda annabi sa aka sashi an duk inda annabi sa aka kauka sashi an kaga dai a sujada a ko su zikiran da annabi wannan kuma na kiran sallah ne to ya annabi yayi wancan a kiran sallah yayi wasa sujada kai kuma zaka dauko na kiran sallah kaga wannan ruɗin shedan ne dan da wancan ake a sujada da shi annabi ko ba haka ba to wannan jiya shi rudin shi da kawai mutum zuciya ta raya mata ni ma nayi kaza ma wannan addini ba a yin wannan abinda annabi ka yi abin a nan shi ne sunna inda annabi ya bar abu ka bar abin a nan shi ne sunna an fahimta wannan shi ne ƙa'idar addinin musulmi yana cikin rubin shi dan ya ce to ai menene ai duk dai addu'a ce dan ka sa wannan ana ai ba ci bane to amma tunda an samu annaba anan ga yanda yake a can ga yanda yake kowanne ka sashin da annabi ya sashi wanda shine zaman lafiyar mutum a cikin addini addini eh, eh, eh, ba ba ba ra'ayin kowa ba ra'ayin kowa ali bin abi talib Allah da ya sauki menene asalin yanda ladanai suke yi wajen kiran sallah gashi kuma hadisi ya ce mu faɗi abin da mu faɗi eh awo jan da ladanai suke yi wajen kiran sallah gashi kuma hadisi ya ce mu faɗi abin da ladan ya ce to ai kai magana ja kai da magana faɗa in shi ya ja kai kakka ja naka a wani in yana kiran sallah sai muku kwata bai gama ba sai kwata zaka duk harfan kiran sallah ma sai mai da su ka rasa ma mai dalili yi ta wani haka da murya ganin ba ka Allah da ya sauki za ka suka ji wani lokacin harkon kiran sallah masu ta daga yadda suke wannan ba dai matsaya shi ne abin da suke cewa in ka duba cikin littafin wannan na shi usman ko ya usuna da bid'a ari ya ka irin wani ta dubidoyi ne a dangin kiran sallah waƙiya ne musu wani gwaran wasu ka zo kawai ka kiran sallah kai tsaye kai kuma wanda za ka bi mai kiran sallah ko da mai kiran sallah ya wannan gwalangwasa kai kai kai kawai kai yayin ya ce Allahu akbar Allahu akbar da dai ya gwalangwasa ta kai kai gwalangwasa ta kawai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah bi inda ya jata ta kai kai ja ka ce ashhadu an la ilaha illallah shikenan kawai har aji zuwa ƙarshe wasu abubuwan ayin zaka rasa yadda zaka yi da su ba abin da zai fi baka bakin ciki shine irin waɗannan abubuwan wanda za ga ba su tushe addini ka dinga samun sabon ahalus suna wannan ya fi komai abin takaici ya fi komai abin takaici haka za ga harkar jana'iza din nan abin da ya zo manzo Allah yana yi kawai da jikan ga in in ambulance ne zai ce to ko nema dan uwanku gafara ku roƙa masa tabbata dana yanzu a yi tambaya iya abin da ke faɗa ke amma mun an faɗo wannan ɗin kuma ke kuma sai tsaya na Allah ya maka kuma ana amin shi wannan ɗin wa yake kai haka annabi yake in ya faɗi wannan kowane sabi yana addu'a sai yake kawo ko kuma ake da mutum bismillah ana gani ka zo kai ne ustazu ustazu a guri to zo ka ɗanyi wannan bayani kuma kana zuwa ka ce sallu alal nabi ka ba su dama yake sarati goma ga annabi ba shikenan ba ba wani bambanci to duk wannan ruɗin shedan ne in mutum ba taka yake ba sai shedan ya jirma shi yan abubuwa ne da yan ƙanana ake raina shi kuma wallahi suna da matsala yanzu ka ɗauko in za a yi taro daga taro na malamai ma kuma suna rika jiran cewa buɗe taro da addu'a ina wannan yake a sunna a buɗe taro da addu'a akwai shi ko ka bata da haja kawai ake yi kuma an gama ce ni ba wanda ya ce rufe da addu'a rufe ko da yan bid'a nake da rufe ta rufe da addu'a ni ba zan faɗa da su ba can da ke a wani ya rufe wallahi ba na yi wallahi ba na yi dan rigima ba a rufe wallahi ban yadda da ita wato aiki ya zan yi abin da bai munafunci kenan ya zan yi abinda da yarda da shi ba tsoron su ma nake kenan wa za ka yi tsoro kai abin da ne kawai don kana jin tsoron sa ne zai maka ko bita da nake ta alazai akwai matayi inda ba na yi ni ba zan rigima da kai ba za ka yi magana ga zance ba zan ba me isa saboda ina da fahimta ba irin taku ba akai kuma kina faɗi fahimta ta kuma za ku yi rigima a zauna lafiya ku ban wani maudu'i shikenan yanzu ka ban miƙati ba na bayani kan miƙati a bita alazai ni ban yadda jidda miƙaci ba ce ban yadda ba kuma na zo bayani sai na ce ba miƙaci ba ce to don a zauna lafiya ba zan ba shi ke nan ba na rigima ce tamman abin ta kace ga malamai ne na sunna ko ɗalibin sunna sun gama bayani kuma wato a rufe wani taro da addu'a da me yake rufe taro ka farkul majalis ko kai fita fiye ko kawai to in mu ba mu gyara ba da muke da wasu sunna to wa zai gyara babu Allah ya sauke tinin fa sai an dage fa wallahi tallahi sai an dage ba ci banza bane yawa na zo na samu kabbar ƙarshe a sallar gawa da me zan fara addu'a zan yi ko zan fara da fatiha ne shek sali ibn Usainin, akwai tambayoyi da ya amsa ya ce idan mutum ya zo ya samu sallar gawa in an riga shi idan yana gani zai iya samun dama da in an yi sallama ba za a ɗauke gawar ba zai iya samun dama hayi a sauran abubuwan da zai to gaza sai kaddara kawai ta farko kabara farko ce shi inda ya shiga an fahimta kaga in misali bai samu ta farko ba kaga ai ai sai fati ta ta biyu yi salata annabi ta uku ya addu'a kan a ɗauke gawar yi ta hudu ya ƙara addu'a ko ya sallama in yana ganin zai samu wannan damar idan kuma yana gani ba zai samu wannan damar ba to ne babban makasudi ne sallar gawa addu'a ko da ma ko wannan fahimta ta ce ba ni malami na ga ya faɗa ba in na dace da daidai daga Allah ne in ne kuskure kuma Allah yana kuskure na in gyara amma dai in ka kalli me makasudin sallar shine addu'a gawa ga mamaci to in dai ba za ka samu dama ba to ka sai ka addu'a ga mamaci tunda ma an samu mazabun ma da zai da karatun fatiyar ba har mazabun ku da karatun fatiyar ba ko maliki yanzu kace sai dai addu'a eh, amma ba za ka karatun qur'ani ba wallahu alam zan iya yin sallah rakatul fajar minti biyar bayan fitowar rana to wannan tambaye ce ban shirin ta sosai ba in misali lokaci ne ya ƙure maka misali ka saba kana sallah da asuba sai ka samu a matsayin ka dan adam wata ran zaka iya samu ran kanka baka farka ba ko waye ka in har annabi ya samu wannan waye ba zai samu ba wannan ba laifi bane sallah ka farka din ka fara ka fajar ka sannan kai sallah asuba ba laifi bane dan ka dauko hadisin Abu Qatada ka ga manzo Allah sai rana ta fito a manzo Allah ya ce a matsa daga nan akwai shedani aka sa Bilal ya kira sallah manzo Allah ya raka ta fajar sannan kuma sallah asubahi kaga in wanda yake nufi zai iya yi in kuma a yana nufin ya zo ya samu sallar asubahi amma yana ta fajar ranar ta ce masa to wannan yana da dama guda biyu ko dai bayan an gama sallar asubahi ya fajar fajarinsa kana da hadisi cikin sunan abi dawud ko wani yayi manzo Allah magana yake alkatan fajari na ce ban ba ko manzo Allah bai mai inkari ba ko kuma ya kyale ya hakura sai rana ta fito ta dago sama sai ya yi kusan su a'in mutul arba ma wannan ne ra'ayin shi suna gani a bari din duk da ba su rusu wani tarihi ba sun yarda amma suna gani da mutum zai bari rana ta fito ya yi to da zai fi masa da yana da zaɓi ko ya wancan ko ya wancan wallahu alam ah, zai duk karatu da nake insha Allah mun koma dama ko ina na ce sati ɗaya za mu hutu ko da ka insha Allah ko ina mun koma gobe za mu karatu mu lahadi za mu lantinin in Allah ya kai mu laraba alhamis daidai za mu da izinin Allah in Allah ya ba mu dama wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka